an buga min waya waɗansu mata matan biyu ne mijinsu ya rasu sai suka bugo waya suke tambaya na malam wai ba za mu shiga ta kaba ba sai an zo an shigar da mu har kwana uku ba sai na musu bayani na ce idan mijin mata ya rasu a take da taji ba matan da za ta shigar da ita ta kaba a take kawai za ta cire dan kunne za ta cire zobe idan akwai agogo za ta cire idan akwai wuroro za ta cire idan akwai kitso mai kyau a kanta mai tsada wanda aka yi na kuɗi mai tsada saboda aka saita ta warware kitson sai dawo kitson da ba babu yabo babu zagi idan akwai kaya fitted wanda yake nuna jikinta shape ɗinta yake nunawa ta cire wannan kaya sai ta ɗauko kaya wuce kamar wato irin materiyan saudi arabia galibi lokacin kafin a basu izini su fara tuka mota mutanen saudi arabia za ka ga a bayansu za ka ga manya-manya ne masu jiki za ka ga baya nuna shep to sai ta ɗauki irin kayan da ba zai fitar da shep ɗinta ba sai na ce musu daga mata ta yi wannan ta ɗauko babban hijabi ta sa ta kama gibari ta shiga ta kaba ba sai wata mata ta zo ta shigar da ita ba haka mata ake yawo a ƙauye a birane ne karatu ya shiga ba a ƙauye ko a irin ƙauyukan kunna a ƙauyuka in kuna yawo za ku ga irin wannan abun mamaki wai idan mata mijinta ya mutu wai sai wata ƙoyuwa ta zo ta shigar da ita ta kaba wannan wani irin zalunci ne wani irin zalunci ne wannan ya za ku yi da Allah ne idan kun je gaban Allah